gidaje iri biyu hoto na biyu yesu ya gaya masu labari a kan gidaje guda biyu a cikin wannan hoton gida guda an gina shi bisa dutse wanda yake da tushe mai ƙarfi lokacin da iska ya zo gidan ba zai faɗi ba gida guda kuma an gina shi a bisa yashi lokacin da iska ya taso gidan ya faɗi ku duba gidan ruwa sun kwashe shi yesu ya ce mutumin da ya gina gida bisa dutse mutum mai hikima ne dole ne mu ma mu gina rayukanmu bisa tushe mai ƙarfi tushe mai ƙarfi na rayukanmu shi ne mu ba da gaskiya ga yesu mu kuma yi biyayya ga koyarwar allah idan mun yi biyayya da koyarwar Allah ba za mu hallaka ba bayan mun mutu za mu yi ƙarfin hali kuma lokacin da wahala ta same mu a nan duniya